This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murai Amurka kuka kamo a mitoci goma sha shida ashirin da biyu da sittin a jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu kai tsaye ta rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya FM ko kuma ko da yaushe a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum, Salihu Garba ne. Tare da Halima Jimarau muke farin cikin jan akalar shirin namu na wannan hantsi. To bayan kun sha labarai muna da rahotanni biyu dukansu daga Najeriya. Akwai mu da shirin kallabi, kana za ku ji shirin jarudin arewacin Najeriya. sai kuma rawayinku masu sauraro, amma yanzu ga labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu ma na lahiya ga labaran duniyar. A jiya Alhamis an yi jerin gwano tare da raya dare cikin hasken kendir a duk faɗin ƙasar Amurka albarkacin zagayowar shekara ta 45 da yanki sangilla ga Martin Luther King Jr. madugun gwagwarmayar kwatar ma 'yan ƙasa 'yanci da kuma neman kyautatuwar rayuwarsu. An ajiye wani ɗar muhuranni a ƙofar cocin Ebenezer Baptist da ke Atlanta inda King ya zama yin wa'azi, haka kuma an karrama King a lokacin da ake raya daren a dandalin tunawa da shi a nan birnin Washington DC. a jerin gwanan da aka yi a Memphis jihar Tennessee inda aka kashe Martin Luther King Jr. wasu sun yi shigar kwaikwayon masu aikin kwasar shara waɗanda suka yi zanga-zanga a shekarar 1968 don su nuna ƙin amincewa da rashin kyautata musu a wurin aiki. Shekaru 45 da suka wuce a rana ya ta jiya Alhamis, King ya je Memphis domin ya nuna goyon baya da haɗin kai ga masu aikin kwasar sharar da suka yi yajin aiki a wannan rana. wani bature mai aƙidar cewa turawa horar hwata na da hihiko a kan sauran jinsin 'yan adam mai suna james earl ray shine ya sa bindiga ya harbe martin luther king jr lokacin da yake tsaye a barandar wani otal ɗin gehen hanya wanda yanzu haka ya zama gidan ajiye kayan tarihin gwagwarmayar kwatar 'yancin 'yan ƙasa. Kisan da aka yi ma Martin Luther King Jr. a wancan lokaci ya janyo mummunar tarzoma ta kwana da kwanaki a manyan biranen ƙasar Amurka. Daga bisani dai an kama James Earl Ray wanda ya mutu a gidan kaso a shekarar 1998. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bi sawun shugaba Barack Obama da sakataren tsaro Chuck Hagel zai yi gudunmawa da wani kason albashi. uh, sa, sa, na wani matakin na wani matakin nuna haɗin kai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke hutun dole ba albashi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce kari zai cire kashi biyar cikin ɗari daga albashinsa na shekara ya sadakarwa ƙungiyoyin ayyukan taimakon masu aiki a ma'aikatar ta harkokin waje tare da iyalansu. john kerry na samun albashi da ya wuce dala dubu ɗari da tamanin da uku a shekara labaran duniya kuke saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata ƙungiyar 'yan jarida na duniya masu binciken manyan laifuka ta bankaɗo wasu ɗimbin ɓoyayyun takardun bayanan tonon asirin wasu manyan attajiran duniya da suka hi kowa kuɗi waɗanda suka ɓoye tilin kuɗaɗe da wasu kadarori a ƙasashen waje domin kar su biya haraji. Ƙungiyar 'yan jaridar duniya ta haɗa a jiya Alhamis cewa ta yi watanni fiye da goma sha biyar tana kwalailaice wasu takaddun bayanan da aka kwarmata mata akasarinsu daga tsibiran ƙasar Birtaniya na Virgin Islands da Cook Islands da kuma ƙasar Singapore. Ƙungiyar 'yan jaridar mai cibiya a nan Washington DC wadda kuma take aiki da 'yan jarida daga ko'ina a duniya ta tantance cewa wasu ɗaiɗaikun mutane da yawansu ya kai dubu ɗari da talatin. tare da abokan su sun kafa kamfanoni da wasu hanyoyin juya kuɗi kimanin dubu ɗari da ishirin a ƙasashen waje domin amfanin wasu mutane masu ƙazamin arziki a wasu ƙasashe ɗari da saba'in. Ƙungiyar ta ce jami'an gwamnatoci da iyalansu da abokan hulɗarsu na ƙasashen Rasha da Canada da Pakistan da Philippines da Azerbaijan da Thailand da Mongolia da Amurka da kuma wasu ƙasashen da dama suna yin amfani da wasu kamfanoni da bankunan sirri suna ɓoye arzikinsu. Ƙungiyar ta ce ana musu rangwamen haraji kuma ana musu ruhin asirin da ba a yi wa talaka. Ƙungiyar 'yan jarida ta ce bankunan da suka yi hice a duniya irin su Clarendon da UBS da Deutsche Bank tsakaninsu da Allah suka dukuha. Suna aikin samar ma abokan cinikinsu kamfanonin ɓoye arzikinsu a Virgin Islands na Birtaniya. da kuma sauran wasu wuraren ɓoye dukiya a ƙasashen waje. Jami'an tsaron Amurka na musamman sun kama tsohon shugaban sojan ruwan ƙasar gini Bissau mai suna Bubo na Cuto, wanda gwamnatin Amurka ta ce shi ne jagoran masu cinikin miyagun ƙwayoyi a duniya. A jiya Alhamis aka kai Bubu na Cuto tsibirin Cape Verde, kuma daga can aka tasa ƙeyarsa zuwa nan Amurka. wata jaridar kasar ta, ta buga cewa a kusa da cape verde aka, aka tsare jirgin ruwansa amurka ta ce bubu na cuto na da hannu a fatocin miyagun kwayoyi da kokain wato hodar iblis daga kasashen nahiyar kudancin amurka zuwa sauran kasashen duniya haka kuma amurka ta ce shine ke kawo rikicin da ake yi a kasar ta gini bisau labarun duniya kenan kuka saurara. Ƙungiyar Injiniyoyin Najeriya ta yi taronta na shekara-shekara a birnin Abuja inda ta karrama waɗanda suka yi hici a injiniyanci ta kuma lashe takwabin bankaɗo duk bara gurbin injiniyoyin da ke taimakawa wajen shigo da kayan da basu dace ba da kuma yin gurbatattun ayyuka. Wakilin Munasiru Adam El Hikaya na da rahoto. Ƙungiyar injiniyoyin Najeriya ta lashe takwabin yaƙi da gurbin injiniyoyi da kan yi sanadiyar rushewar gine-gine da taimakawa wajen shigo da kayan sarrafawa marasa inganci. Ƙungiyar da ta karrama hazikan dattawan injiniyoyi da lambobin yabo ta yi bugun kirjin cewa har dai kaga ƙwararren injiniyan Najeriya to zai iya aiki ya burge a ko'ina a duniya. Injiniya Mustapha Balarabe Shehu shi ne shugaban ƙungiyar. Ba ƙasar da za ka je a duniyan nan baka ga ƙwararren injiniyan Najeriya ba. Kai ɗan VOA ne, a yau in ka je Amerika akwai 'yan Najeriya da yawa da suke ayyuka a abin nan. Sati biyu da ya wuce yanzu ina na, na, na New York na ga injiniyoyi da yawa 'yan Najeriya wayanda suna ayyuka a can kuma an yadda da su kuma an amince da su kuma suna manyan ayyuka to idan kuma har za mu iya zuwa america za mu iya zuwa Ingila za mu iya zuwa Dubai mu aiki to saboda mu a kasanmu mu a ce ba za mu iya ba. Injiniya Shehu Hadi Ahmad na daga dattawan injiniyoyin da aka karrama da ke ganin taron a matsayin gwadabin cusa ƙidar ingancin aiki ayyukan da gwamnatocin demokuraɗiyya ke yi don kaucewa aikin baban giwa. wata ko da yake babu gani sai Allah, amma a tunanin ita wannan kungiya ne an baka kamar lasisi ne na kwarewa. Bayan an dudduba irin ayyukanka da hazakanka a cikin wannan eh, aiki na injiniya, kakan ɗauki jarrabawa ne, wayansu za ka rubuta kasidu, su za a duba a tantance kuma a duba bayanan irin ka tun daga randa ka gama karatu a makaranta ka samu takardar shaidar injiniya har zuwa wa randa yau kaman ake baka wannan abun wani irin gudumawa ka kawo wannan aiki na injiniyanci wani irin kwarewa ka nuna wani irin bajinta ka nuna to irinsa ne aka tara alhamdulillah ni ba mu sanin kana wani abu wa'in suna dubawa amma har aka duba aka ga cancantar mu na gode ma Allah tunda shi ne mai ɗaukaka wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Zai yi wuya shekara cib ba tare da jin rushewar wani gini ba a manyan biranen Najeriya da hakan kan yi sanadiyar rasa rayuka hakanan wasu injiniyoyin kan tara ilimi ne kan takarda ba tare da iya taɓuka komai a aikace ba. Har dai aka tashi taron ban ga ko ɗaya daga cikin injiniyoyin gargajiya kamar magina da yumɓu masu gina tukwane ko ko akwashi ba nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja najeriya ci. masu tire da na ta tire da su leƙa nan gun su leƙa nan gun shi ma wannan gumi ne yake yara gumi na nake ci idan ka mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zana, hayya ban ka fara alkyaba ya fi To madalla, amma kada manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan murai Amurka a Washington gudunbar Columbia. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Thank <laughs> you. kaje alayo na lamido kaje kada palo alayo alayo na lamido ಮನಾ laihin daɗin wato laihin daɗi ƙarewa in ji masu iya magana yanzu ga Maryam Dauda da shirin kallabi. Yes, assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan fili namu na kallabi idan masu sauraro ba su manta ba satin da ya gabata mun fara hira da aisha yusuf yau mata ci gaba da bamu bayani akan tarihin rayuwarta kamar haka allah buɗa man dama na ji bayani inda ake abin nan ɗin public health sai na diba sai na ga wannan ɗin kusan ya dace da muradi na na ganin cewa an ilmantar da mata da iyaye a cikin unguwanninsu ta fannin kiwon lafiya ta fannin tsafta ta fannin yadda za su gane alamomin sun shiga matsala kamar mace mai ciki mm. um, ta yadda za ta gano cewa ga matsala nan ga kuma dubarun da za ta bi ta kaucewa matsalar ko kuma idan ta shiga matsalar ga inda za ta kai ta nemi taimako da sauransu. Mm. To wannan shi ya ja ra'ayina na kuma gwada ina gwada gwajin farko ko cikin ikon Allah sai aka zo aka bani admission to na zo na fara karatu kuma alhamdulillah ina ma cikin makaranta sai kungiyar Nigerian Red Cross Society sai suka ciddu da cigiyar neman ma'aikata ta wannan fannin to shi ma kuma abin da ya ja har sani saboda lokacin da aka yi rikice-rikicen hatsaniya a jihar kaduna eh. ina a asibiti lokacin ina aiki sai aka ɗibi irin aka ɗibe mu aka ce mu je mu kai taimako su red cross ɗin suka zo suka nemi taimako a asibitin da muke sai aka haɗa da ni cikin waɗanda za su je su kai gudunmuwa taimakon aiki tare da red cross to lokacin muka yi aiki da su sosai sai na ga yadda suke bi da aikin ya ban sha'awa to daga nan sai na yi rajista da su yake ba da aikin um, voluntary service tare da su eh. ko da yaushe bukata ta taso za su neme ni sai mu zo mu ta aiki to dalilin haka kuma da dama ta buɗa ana neman ma'aikata kuma wanda ya dace da yanayin fannin da na kware da sauransu to sai kuma suka bani kwarin gwiwa in gwada in gani cikin ikon Allah na gwada suka kira mu interview a Lagos mukami ɗaya ake nema amma mu goma sha uku muka nema in mu goma sha uku guda uku maza ne eh, mu uku mata ne sauran goma maza ne to kuma a ka'idar su za a yi maku jarabawa nan take a hidda sakamako to waɗanda suka yi na ɗaya na biyu da na uku su ne za a kira zuwa interview duka a rana ɗaya ake yi a Legas aka yi mu eh. Allah na kuma samu ne zarra a nan ma aka dai yi da yake da wasu fannoni na kwarewa da ake dubawa daga ciki ba da kwarewa ta fannin ilimi abinda suke so na fannin kiwon lafiya da kuma kwarewa ta fannin cewa kai dan asalin wurin ne musamman da yake mukamin da ake nema din wanda zai rike jihohi bakwai watan northwest nigeria to ana bukatan wanda ya fito daga wannan fannin kuma da yake za a yi aiki da mata ana bukatar wadda ta karanta fannin angon zoma sannan kuma wani ƙarin abin da suka buƙata shine wanda ya ƙware ta fannin kwamfuta da kuma wanda ya iya wani yare wanda ba turanci ba da mu ƙasar mu muke amfani da eh, shi kamar faransanci kenan eh alhamdulillah to kuma bakin gwargwado cikin ikon Allah lokacin nan ne na yi kwamfuta din na iya na yi karatu a alliance français na ɗan kware bakin gwargwado ta fannin faransanci mm. wannan sai ya ƙara taga zaman duk da da result ina na jaraba da muka na rubutu ya yi kyau to sai kuma wa'annan suka kara hidda ni musamman kuma gani mace gani bahausa haka ne ah, waɗanda ake so a aiki da su haka ne to sai dai bakin gwargwado Allah ya ikonsa sai na zo na samu wannan mukamin to wannan mukamin gaskiya ya zama mani karan gwajin dafi eh. don ya sani a lokacin nan duka shekaru na ba wasu shekaru bane ba sannan kuma duka duka ina lokacin ina shekara ashirin da uku ne zuwa shekara ashirin da biyar to kuma ga matsalar zan yi aiki jihohi bakwai kuma zan yi aiki da gwamnatocinsu gaba ɗaya zan yi aiki waɗanda duk suke rikon waɗannan jihohin wannan ƙungiya duka za ki ga wasu ma sun haife ni a shekaru to sai zamana na shiga wani hali lalle ga aiki ina so in yi kuma ina sha'awar yansa amma kuma ina da oh, eh, ina da kalubale babba a gabana. To jama'a lokaci ya yi halin nasa a nan kuma za mu dakata da wannan shirin sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin a madadin bakuwar mu Aisha Yusuf Miss Julie Gresham wadda ta daidaita mana sauti ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya. kuma da a da Maryam Dauda. Yanzu kuma ya sai jihar Sokoton Najeriya inda wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba suka harbe har lahira wani babban jami'in hukumar da ke kula da gidajen kaso a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyina ya aiko. Wasu 'yan bindiga da ba tantance ko su wane ne ba sun harbe mataimakin kwantrolan hukumar jami'an gidajen yari ta kasa a jihar Sokoto Alhaji Abubakar Zaki Gwandu abinda ya sanadiyar ajalinsa. lamarin da ya auku ne da misalin karfe goma da rabi na daren jiya a kan titin kwalejin fasaha da kere-kere ta jihar sokoto inda ake zaton 'yan bindigar sun bi shi ne har ya zuwa wajen rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin to sai dai duk da yake na tambayi kakakin rundunar dsp sani dahiru domin karin bayani da kuma ko akwai wanda ake zargi da hannu sai kawai ya ce da ni suna bincike to amma na garzaya a wajen da lamarin ya auku duk da yake a daidai wajen ba kowa a lokacin abinda da nan ya sa da wuya wani ya ce ga takamaiman yadda lamarin ya auku sai dai duk da haka na zanta da wasu da ke kusa da wajen sa'ad da lamarin ya auku ni dai na zo sallah masallaci na ta sai dan goro wallahi sai ga motsa ta shigo tsiyaci sai ga an soka kanta an yamma ni ce ko wanga abu ko lahiya to ni ka na koma gida sai ni ji ana du du du du yaran mun ka ce wutar lantarki ta kamar ana halbi sun ka ce sun ka ce wallahi ai halbi na ko ka han ajima da sun ka zo sun ka ce sun ka ce wallahi mutum na an kalbe to bakin abin da sani kenan to a wurin da aka yi abin kamar ba mutane kusa misali wanda tabbaci zai iya cewa ga abin da ya faru babu kowa wuri nan don waɗanga da annan ga kaji su ma zuga sun kare wuri sun kai cikin gari shi yaron ga suna da mai shayi bayan su babu kowa lahon da san wanda an kai wurin nan abin da zan ji kanin kai goma zuwa za ɗaya aka aka wani labari an kashe wani mutum mai mota na ce amma sai kuma muna nan muka muna da ke kowa muka da an dauko ya kashe shi ne wani ya mana cewa masu yashi ne suka san kashi biyu mashin da amma zai mutum suka halin shi kuma suka masu yashi ne da biyu amma su ɗauko biyu goma mutum yau. wato kimanin su hmm. da kenan. Eh. ba wannan ne karon farko ba da ake samun irin wannan lamari a wannan titi na kwalejin fasaha da kere-kere wanda ya ratsa ta unguwa mai karancin mutane da gidaje wanda mafi yawa kan zama cikin shiru da duhu da zarar magariba ta gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Sai wa daga ya Allah a gada muna gada sha gusu ce muna ba toro galai ba nuna maki gudu. Ni de ko ba ni shangiya in an ba ni sha ni kai. Yara na ku sha giya zagi wa mashadafi zagi mai kashi guda bangi mai giyon baka A gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u zai gabatar da sharhin jaridan Arewacin Najeriya. sharshin zai fara ne da jaridar aminiya inda ta buga labarin da ke cewa jakadan jamhuriyar niger mansur hajji dodo ya bayyana cewa sakacin iyayen yara ne da suke barin suna tafiya neman kuɗi makwabtan ƙasashe maimakon su rika tafiya makaranta domin neman ilimin zamani jakadan ya furta haka ne a uyo yayin da tawagar 'yan asalin jamhuriyar niger mazauna jihohin akwa ibon da cross river suka kai masa ziyarar ban girma tun farko a jawabin jawabinsa sakataren kungiyar 'yan Nijar din Malam Abdullahi Abdulkadir ya buƙaci gwamnatin ƙasar tasu ta yi wata dokar hana yara ƙanana zuwa neman kuɗi ƙasashen ketare sai dai su je lakwal wato neman ilimi. Kan dangantakar da ke tsakaninsu da masu masaukinsu sakataren ya ce suna zaune lafiya babu wata fitina tsakaninsu haka kuma jami'an kula da shigi da fici na najeriya suna ba mu haɗin kai in ji shi har ila yau jaridar ta buga wani labari inda labarin ke cewa ɗan kasuwa ya sha ruwan batir saboda za a rushe masa shago labarin ya ci gaba da cewa a ranar talatar da ta gabata ne wani dan kasuwa da ke saye da sayarwa a kasuwar sansanin alhazai da ke kano ya sha ruwan batir a kokarinsa na nuna damuwarsa game da wa'adin da hukumar kula da tsara birane ta jihar kano wato kanu da ta bashi na rushe shagonsa dan kasuwar wanda dattijo ne da aka bayyana sunansa da musa ciroma ya isa hedikwatar hukumar ta kanu da ne da niyyar bayyana rashin amincewarsa game da shirin da hukumar ta yi sai dai bai samu ganin ma'aikata ma'aikatan da ke kula da wannan sashi ba waɗanda lamarin ya faru a idanunsu sun shaida wa shaidawa ya cewa da mutumin ya ga ya rasa mai saurarensa sai ya fito da wata kwalba daga aljihunsa inda ya juye abin da ke ciki a bakinsa yana sha sai ya faɗi ya fara birgima lamarin da ya jawo masu gadin hukumar suka yi hanzarin fita da shi daga farfajiyar hukumar yana nan a sume har sai da aka sanar da 'yan sanda suka zo suka ɗauke shi suka garzaya da shi asibiti in ji majiyarmu sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda shafinta na shida ta buga labarin da ke cewa Shizba ta sa ranar auren zawarawa a Kano an ware naira miliyan 60 don walimar bikin. labarin ya ci gaba da cewa ranar talatar da ta gabata ne babban kwamandan hizba na jihar kano malam ibrahim daurawa ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa ranar bakwai ga watan afrilu na wannan shekara za a gudanar da zagaye na uku na auren zawara da 'yan mata dubu a jihar kano aminu daurawa ya ce gwamnatin jihar kano ta ware naira miliyan 60 domin gudanar da walima ga angwaye da amare sannan kuma ta bayar da turka-turkan shanu guda 100 domin yankawa a lokacin walimar da za a shirya kwamandan ya ci gaba da cewar gwamnati ta shirya yi wa amaran kayan ɗaki kama daga gado katifa ma'adanar kaya madubi da sauran kayan ɗaki haka kuma an shirya gara ta mamaki ga waɗannan amare baya ga naira miliyan 20 da aka shirya bayarwa na naira dubu ashirin ga kowace amarya a matsayin jari kyauta muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Sai kuma ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin keji jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ra'ayi na shina dangane da yadda shugaba Jonathan ya kasa ya towa ya nuna ma duniya cewa za a yi mu 'yan kungiyar boko haram ahuwa a najeriya to mu muna ganin da cewa gaskiya gaskiya shugaba jonathan ya nuna da cewa bai son zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu najeriya saboda gaskiya gaskiya shugaba jonathan ya kamata ka so ka nuna ma duniya cewa za a yi mu 'yan kungiyar boko haram ahuwa kuma su kuma 'yan kungiyar boko haram ya kamata a ce gaskiya gaskiya sun fito masu masu yi ma gwamnatin najeriya ahuwa saboda mun san da cewa su ma an ci zarafin su sosai yadda ba a yi tsammani ba musamman yadda an saka shugaban su malam yusuf su ma ya kamata a ce sun yi ma gwamnatin najeriya ahuwa ba ma a hito ana ta waɗin gwamnatin najeriya ta yi musu ahuwa ba su ma da an kaci zarafin su ya kamata a ce sun yi ma gwamnatin najeriya ahuwa an hatsu a hau teburin sasantawa da su kuma ya kamata a ce mun koma mu gaskiya gaskiya kuma babu abin da zai kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali a mu najeriya illa mulkin gaskiya da mulkin adalci muddin babu mulkin gaskiya da adalci to wallahi babu yadda za a samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu najeriya da wata allah ubangiji kawo mana shugabanni na gari waɗanda za su yi muna tsari na gaskiya da mulkin adalci a ƙasarmu Najeriya. To, madalla yanzu ga mai suna ina ta dawo da labarai amma takaice. A jiya Alhamis an yi jerin gwano tare da raye dare cikin hasken kendir a duk waɗin ƙasar Amurka albarkacin zagayowar shekara ta 45 da yanki sangilla gilla ga Martin Luther King Jr. madugun gwagwarmayar kwatar ma 'yan ƙasa 'yanci da neman kyautatuwar rayuwarsu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bi sahun shugaba Barack Obama da sakataren tsaro Chuck Hagel zai yi gudunmawa da wani kasan albashin shi a wani mataki. na nuna haɗin kai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke hutun dole babu albashi. Shi dai sakataren na harakokin wajen Amurka John Kerry yana samun albashin da ya ɗara dala dubu ɗari da da tamanin uku ne a shekara. Wata ƙungiyar 'yan jaridan duniya masu binciken manyan laifuka ta bankaɗo wasu ɗimbin ɓoyayyun takardun bayanan tonon asirin wasu manyan attajiran duniya da suka hi kowa kuɗi. waɗanda suka ɓoye tilin kuɗaɗe da wasu kadarori a ƙasashen waje domin kar su biya haraji. Jami'an tsaron Amurka na musamman sun kama tsohon shugaban sojojin ruwan ƙasar Gine Biso mai suna Bubo na Cuto, wanda gwamnatin Amurka ta ce shine jagoran masu cinikin miyagun ƙwayoyi a duniya. yanzu haka dai mutane biyar ne suka mutu sanadiyar sabon nau'in cutar murar tsuntsayen da ke kama mutane a gabashin kasar china a shanghai aka samu mutum biyun da suka mutu daga baya-bayan nan to a gaishe ki a nan kuma za mu dasa aya sai da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin amma kafin mu rufe ga gaisuwar fatan alheri ga babban amini na alhaji lauru kwantagora da abokin gaskiya dan ige da aka fi sani da suna haske a birnin Sokoto. Da Alhaji Idris Isa da Alhaji Sai Usman a Salisu dukansu a kanan dabo. A madadin da waɗanda kuka ji murayensu musamman mai sunan ina Hajiya Jimro da muka gabatar da shirin da ita da CD wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu Jim Haman ni Salo Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.